يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرهام إن الله كان عليكم ركيباً يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka insha na annur da kenan nan abuja don tafsirin ƙur'ani mai girma bisa ga horewa da yadda da amincewa na Allahu subhanahu wa ta'ala za mu ci gaba da karatu kamar kullum muna masu farawa da kaskantar da kai da miƙa kokon bara zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu dacewa ya taimake mu wajen karanta ƙur'ani daidai muna ƙara roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu mu fassara Qur'ani daidai muna kuma ƙara kaskantar da kai da mika kokon bara zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu ya sa ayyukan mu su dace da abin da Qur'ani ke karantarwa muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu a cikin bayin da za a gafarta musu a wannan wata mai albarka muna ƙara kaskantar da kai da roƙon Allah subhanahu wa ta'ala abubuwa da suka dame mu a ɗaiɗaikunmu mu da a kasar mu gaba ɗaya a dunkule Allah ta'ala ya tallafa mana ya amsa mana kyawawan addu'o'inmu dukkan alkhairin da ke cikin wannan kwanaki masu albarka ko da mun manta ba mu roƙa ba muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya bamu wannan alheri da ku. baya ga wannan muna roƙon Allah subhanahu wata'ala waɗanda suka riga mu gidan gaskiya Allah ya gafarta musu iyayenmu ta'ala Allah ya gafarta musu ya su muna roƙon Allah ta'ala ya haskaka kabarin su Allah ta'ala ya kaddara fuskokin mu da nasu a gidan gidan aljanna yau da ikon Allah za mu tashi darasi na goma sha ɗaya a wannan wata na ramadana hijira shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da tara jiya da ikon Allah mun tsaya daidai kan aya ta tara yau za mu tashi kan aya ta arba'in a sura ta biyu wato suratul baqara gabanin shiga karatu ba laifi mu fara duba tambayoyi kamar yadda aka saba iya abin da ya sauwaka. Allah ta'ala ya taimake mu a kai wannan ya ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu wa alaikum assalam wa rahmatullahi ya ce Allah shi gafarta malam muna neman addu'a daga gare ku da kuma ‘yan uwa baki ɗaya a kan ‘yan uwanmu da barayi suka yi garkuwa da su a jihar zamfara a kurya madaro ne ko ina eh kuryan madaro kuryan madaro ko da fatan Allah madaukakin sarki ya kubutar da su da kuma sauran al'umma baki ne waɗanda suke cikin yanayi irin nasu Allah madaukakin sarki ya taimake mu ya kuma amsa mana muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya kubutar da su Allah ta'ala ya ba su mafita muna addu'a da sunayensa masu girma ya hayyu ya qayyum muna roƙonsa da sunayensa masu daraja inna bi anna nashhadu an la ilaha illa ilaha illa ahad as-samad الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya kubutar da su Allah ya basu mafita dukkan musulman da ke wani halin kakanika ya Allah ta'ala ya kubutar da su waɗanda suke irin waɗannan ayyuka Allah ta'ala ya ganar da su ya sa su gane su daina idan ba masu ganewa su daina fitina bane muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya maida dukkan sharrin su akan su Allah ta'ala ya kare al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam muna roƙon Allah ta'ala ya kare dukkan mutane da suke innocent ba su ji ba ba su gani ba daga dukkan sharrin masharranta muna roƙon Allah subhanahu ya bamu mafita Allah ya aminta da mu a kasar mu Allahumma aminna fi awtanina Allahumma aminna fi awtanina Allahumma aminna fi awtanina Allahumma aslih a'immatana wa ulama'ana وشبابنا وولاة أمورنا اللهم أصلح أئمتنا وعلماءنا وشبابنا وولاة أمورنا اللهم أصلح أئمتنا وعلماءنا وشبابنا وولاة أمورنا وانا الدعاء mu بدا gaba da musu تنبو kunuti a تنتاشي buɗe أي a lokacin da ruwan sama ke sauka duka aukatul ijaba lokutan da Allah ta'ala yake amsa addu'a mu yi kokari musu wannan addu'a din Allah ta'ala ya kubutar da su ya ba mu mafita gaba daya wannan ya ce assalamu alaikum malam Allah ya sa ka gama da duniya lafiya amin malam dan Allah a yi wa mahaifina addu'a Allah ya masa rasuwa a hatsarin mota daga Legas zuwa Jos kuma malam zan yi yin addu'a da hausa a cikin sallah ko ba zan iya yi ba al'amari na addu'a a cikin sallah da wani yare da ba larabci ba an yi tambaya zuwa ga shaikul islam rahmatullahi alaihi a cikin majmu'ul fatawa nasa juz'i na 22 shafi na 488 zuwa 489 yana cewa yana halatta a yi addu'a da yaren da yake ba larabci ba musamman ga mutumin da bai iya larabci ba yana cewa ya juzu du'a bil arabiya wa bi ghairil arabiyya wallahu subhanahu wa ta'ala ya alamu qasdad cewa yana halatta addu'a da larabci da yaren da ba larabci ba don Allah ta'ala ya san manufar mai addu'a bi ma'ana duk yaren da aka yi a duniya Allah subhanahu wa ta'ala ya san yaren kuma ya iya shi balma shi ya koya masu yaren su ma suka iya duka lita'arafu ne babu wani yaren da za a yi wani abu a duniya da Allah bai sani ba da wannan ya ce Allah ta'ala ya san manufar mai roƙo a lokacin da yake yin roƙo din amma saboda malamai su kwadaitar da mu koyan larabci da muhimmancin su mafiya yawa suna tafiya da cewa idza kana al musalli yuhsinu du'a bil arabiyya fala yajuzu du'a bi ghayriha idan mutum ya iya larabci to baya halatta yayi addu'a da wani yaren da ba larabci ba kamar yanzu arama ya iya larabci sai ya ajiye larabci ya je na addu'a da hausa ko da fulatanci shi sai mu ce masa no shi ba za a bari yayi ba ko <laughs> ba za a bari yayi ba yace lakin idza kada al musalli ajizan an du'a bil arabiyya idan kuma shi mai addu'a ya gajiya wajen yin addu'a ba zai yin addu'a da larabci kwata kwata yace fala mani amina addu'a bi lughatihi malamai suka ce babu laifi yayi addu'a da yarensa bi ma'ana idan mai addu'an bai iya larabci ba ba hana yi da yarensa ba kula ga wannan kuma idan za mu dage mu koyi larabcin to wannan shi ya fi dacewa saboda babu wani yaren da ke da daraja irin yaren alƙur'ani ƙur'ani balarabe ne annabi muhammad sallam balarabe ne waɗannan a dalilai guda biyu ya nuna mana cewa larabci iya da daraja musamman ma wajen saukan ƙur'ani bilisanin arabiyyin mubiyin ƙur'anin nan ba larabe ne kuma da yaren larabci ya sauka in na ji allahu ƙur'anin arabiyya mu muka sanya wannan ƙur'ani ya zama ba balarabe ba yadda za a yi mutum ya koyi ƙur'ani ya san daɗinsa da madararsa da ɗanɗanonsa da zuman ƙur'ani sai ya iya shi da larabcin idan yana bin sa ya san lalle kai qur'ani akwai dadi da hausan ma akwai daɗi ba kokonto amma wanda ya iya da larabci <laughs> Allah ta'ala ya ce mu je mu rufa mana asiri Allah ya samu wanye lafiya Allah ya ƙara mana fahimtar larabci da fahimtar Qur'ani wannan yace assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wa alaikum assalam wa rahmatullah Allah ya ƙara wa malam imani amin nagode yace malam shin ya halatta dogaro da ƙasa da hannun hagu da ake yi don na ga mutane da yawa suna yi ina ji wannan ya yi tambayan ne don maybe a ilmantar da wasu a dogaro da hannun hagu a dafa hannu darasin da muke a nan ran lahadi na shama'ilin nabi ko a shama'il al-muhammadiyya ina ga na ɗan yi magana mai tsawo a kansa cewa dogaro da hannun hagu a dafa ƙasa a zauna irin yadda muka saba yi idan mun gaji wannan wasu malamai sun ce bai halatta ba suka ce kai tsaye haramun ne wannan kai tsaye malamai sun kira shi da haramun ne hadisin ya cikin musnad na imam ahmad bin hanbal rahmatullahi alaihi hadisi na 18966 yana cikin sunan na abu dawud hadisi na 4848 haka sheikh muhammad nasir rahimahullah inganta cikin sahihu abi dawud a juz'i na uku hadisi na 288 cewa manzon Allah tsira da abinci sabbata a gare shi ya wuce wani sahabinsa mai suna Sharid bin A Asharid bin suwait sai ya ganshi ya dafa hannun hagu haka irin yadda ake yi manzon Allah da ya gani sai ya ce ba sa daga hannunka daga hannunka sai ya ce a taqudu qita'atal maghdubi alaihim shin kana zama irin zaman waɗanda Allah ya yi fushi a kansu kana zama irin zaman waɗanda Allah ya riga ya yi fushi da su sai annabi ya gaya masa kai ce wannan zaman naka ai su ne zaman waɗanda Allah ya kira su a Qur'ani suratul Fatiha da ghairil maghdubi alaihim wannan shine irin zaman su kana zama irin su wanda a wurin tafsiri sai a ce yahudawa wanda bayan fushi da Allah ya yi da su ya tsine musu man la'anahu Allah wa ghadiba alayhi wa ja'ala minhum al-qiradata wal khanazira wa abada tagut ulaika sharran makanan wa adallu an sawa as-sabil wadannan sune Allah ya kira su da ya tsine musu ya la'ance su annabi ya ce wannan zaman da kai ai zaman jama'ar da Allah ya kushi da su ne su ne al-yahudu don haka musulmi ya zauna ya dafa hannun hagu wai don ya gaji irin a dafa hannun nan gaskiya ko a ce bai halatta ba ko kuma a ce haramun ne tunda abin da zai sa a ce Allah ya yi fushi da kai ai babbar magana ne da bai dace musulmi ya yi ba a cikin littafin shaikul islam rahmatullahi alaihi da yake bayyana kaidodin makiya musulunci na ikiti da usiratul mustaqim a shafi na 65 yayi magana akan zaman yace wannan zama baya halatta shi yasa sahabi abdullahi ibn umar radiyallahu anhu ya ga wani yayi wannan zaman da wuri yazo ta taba shi yace daga hannunka daga hannunka ya hana shi irin wannan zaman yace wannan ai zama ne na jama'ar da Allah subhanahu wataala yake kushi da su a cikin majmu'ul fatawa ta bin bas rahimahullah juz'i na 22 ya amsa tambaya din a juz'i na 25 yayi dogon bayani akan cewa wannan zama baya halatta musulmi ya yi shi musulmi ya dafa hannun hagu a ya zauna ya dafa don ya huta wannan bai halatta ba sheikh muhammad salih al usaimin rahimahullah a cikin sharha na riyadu salihina shafi na 930 ya gara magana akan wannan zama ya ce ba halal ba ne a musulunci bal ma haramun ne yace in kana son hutawa wanda shari'a ba ta hana ka ba shine ka dafa hannun dama in hannun dama ne babu wani hadisin da ya hane da babu hadisin da ya hana to ya zama kenan halal ne ko kuma ce ka sanya hannayenka guda biyu ka dafa haka a baya wannan halal ne wannan shine dadin shari'ar musulunci in an hana ka wani abu kuma sai ga akwai wata kofa da take ta halal ita kuma an halattar maka an bude maka ita kana iya aikatawa don haka hannun hagu aka hana ka hannun dama zaka iya dafa ko kuma ka hada hannun dama da hagu ka kai su bayan sai ka dafa su a ƙasa amma idan kai da hannun hagu kuma wannan zama Allah subhanahu ta'ala yana fushi da masu yin su ni da kai Allah ta'ala ya kare mu daga waɗanda yake fushi da su wannan ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah ya ce Allah ya kara wa malam imani da lafiya amin kuma Allah ya kara muku imani da lafiya ya ce malam ni ne ban yi sallan azahar ba jiya yanzu yaya zan rama kuma da ina wasa da ibada dalilin karantarwan malam ya sa na daina wasa da haka to ya aka yi sallan ta kubuce maka kuma tun da ka daina wasa da <laughs> na gode da karantarwa na din ya sa ka daina wasa da ibada hakan yana da daɗi duk mai karantarwa burinsa ya ga sakon da ya isar ga al'umma an dace tare da cewa ko da ba a karba ba in mun karantar mu kuma muka kwatanta aiki da shi a wurin Allah mun kubuta amma idan an karɓa din kuma ribar kafa ne ah. don kowa yana so ya ga abin da yake faɗa din yana tasiri a jikin mutane a ah. ah, yana da amfani ka karantar yayi tasiri mu ɗan adam ne masu rauni raunin ma ya wuce gona da iri amma duk da haka idan ka karantar yayi tasiri kana zaton alkhairi cewa watakila a cikin aikin da kai an samu wani bangaren da ka dace a wurin Allah saboda karban gaskiya alama ce na watakila an dace to lalle muna da rauni babu kokonto sai dai irin su aran ma ne ina ga asabiqun awwaluna amma ni isa mai rauni ne eh, amma aran ma ma ya gudu ya ce shine kuskure ne to kuma su wane ne masu ba su da ba su da rauni akwai mara rauni anan a'a ba kuma duk sai ku kasa kasala haka da kama ku <laughs> to kuma ka ce ka bar sallah din ala halin wanda sallah ta kubuce masa akan lokaci ba dama mu amsa tambayar a dungula sai mun raba ta gida biyu na farko shine wanda sallah ta kubuce masa li uzirin kan naum aw nisyan wanda sallah ta kubuce masa saboda bacci ko mantuwa in ya zama ba ba mantuwa na ganganci bane ko ba baccin ganganci bane malamai suka ce fala isma alaihi wannan babu zunubi a kansa don wani abu ne da ya fi karfinsa bacci ba ka da kontrol a kai mantuwa kuma Allah ne kadai baya mantuwa wa ma kana rabbuka nasiya bayan Allah duk dan adam ana iya samun sa da burbudin mantuwa to idan ya faru mantuwa ne ya faru gare ka akwai hadisi Bukhari da Muslim muttafaqun alayhi riwayar Bukhari hadisi na 572 wanda manzon Allah tsira da aminci tabbata gare shi yace man nasiya anis sala yusalli idza zakaraha fadhalika kaf kafaratan la wa fi riwayatin la kafarata alaihi annabi yace duk wanda ya manta sallah idan ya tuna to sai tashi ya sallace ta babu wani kafara a kansa bayan yin sallah da misali yanzu muna tsakiyar darasi sai ka tuna ai ba kai azhar ba kawai take sai ka bar duk abin da kake sai kai sallar azhar shine fal yusalliha idza zakarha kana tunawa nan da gaskiya sai ka sallace shine fal yusalliha kaga sai zo da fa'un wanda yufidu tartib sannan kuma yana nuna mai gaggawanyi ko me kake sai ka bari sai kai sallar a wannan hali insha Allah ta'ala babu komai a kanka akwai hadisi na muslimin 684 da annabi tsira da aminci sabbata gare shi ke kara tabbatar da wannan cewa idza raqada ahadukum ani sala ghafala anha idan ɗayan ku yayi bacci daga sallah ko kuma ya gafara daga gare ta sai ce falyusalli idza zakaraha yana tunawa sai sallace ta sai manzon Allah ya karanta aya cikin suratu taha aya ta goma sha hudu da nan tuna daidai da Allah yake cewa me akimi salata li dhikri sai karanta wannan aya sai ce akimi salata li dhikri kaga wanda yake bayyana maka mantuwa idan ya faru ko bacci da ya fi ƙarfinka sai ka sallace ta don manzon Allah da kansa ya taɓa bacci ya makara sallan asuba har ma yana tashi a tafiya ce da aka taho a gogar maya sai ya ce wa bilal a wannan da ya ce wa bilal shine ladan ya ce kar kai bacci ka ɗan kula da alfijir za mu ɗan huta kai sai ka kula mana da shi wannan ke bayani cewa mu ya halatta mu shiga gida mu yi bacci sai ladan ya kula da yanayi idan muka ji dai ya kwala kiran sallah sai mu fito amma mu an ba mu dama tunda mu ma mu ne shi liman kuma shi yake kula shi ne supervisor ladan amma mu kuma ma mu to an ba mu fatawar mu yi bacci ko ya kaji abin yake mu sai mu yi idan ladan ya ga lokaci yayi sai ya kira mun an kira mu mu fito in bai kira mu ba kuma muna nan muna jira manzo Allah sai ya ce wa Bilal to zamu dan kwanta mu huta tunda kai ladan ne sai ka kula da yanayi Bilal ya ce to sam an wa ta'atan lillah wa rasulihi Bilal ya yana yi yana kula da yanayi haka haka can sai bacci ya dauke shi manzo Allah sabai suka yi bacci saboda gajiya ta filin baya manzo Allah shi fara farka yana farka sai ya farka Bilal ya me faru haka yace manzo Allah wanda ya dauki ranka ne ni ma ya dauki nawa <laughs> haɗu ne ni ba annabi ya ce to mu dan matsa nan wannan tafkin akwai wani shedan mu ketare can sai ayi sallah ana ketare sai aka yi sallah ga gone yake na cewa kowa yana iya makara daga baccin nan kawai mu kauce baccin ganganci ne Allah ta'ala ya taimake mu sai matsala ta biyu shine wanda sallah ta kubuce masa biduni uzuri kawai ya bar sallah saboda kasala ko kuma irin rukun sakainar kashi da muke wa sallah wannan sai yasa ya bar sallah a wannan magana mafi inganci na malamai in har lokacin tafi da ko ya sallace ta Allah ba zai karba ba zaka babu nassin da ce wannan ita sallan ya rama don haka fahimta ta sahabbai da tabi'ai da atba'u tabi'ina wanda ya bar sallah da ganganci lokacin tafi da ko yayi sallan Allah ta'ala ba zai karba ba wannan shine fahimtar sayyidina Umar radiyallahu anhu shine fahimtar ɗansa sahabi Abdullahi ibn Umar wannan shine fahimtar Abdullahi ibn Mas'ud radiyallahu anhu wannan ita ce fahimtar Sa'ad ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu ita ce fahimtar Abdullahi ibn Mas'ud kuna kira shi ita ce fahimtar Al-Qasim ibn Muhammad ita ce fahimtar Muhammad ibn sirin rahmatullahi alai ita ce fahimtar umar bin abdul aziz al khalifatul khamis wanda ita ce fahimtar imamu shaukani rahmatulahi alaihi ita ce fahimtar shaykhul islam rahmatullahi alaihi yan baya bayan nan da sheikh muhammad nasiruddin al albani da sheikh bimbas da sheikh muhammad bin salih al uthaymin rahimahumullah duk sun yi tarayya wanda ya bar sallah da gangan lokacin tafi da ko ya sallace ta Allah ba zai karba Allah baya bukata wannan shine magana mafi inganci dalili shine in a kuskure ya faru Allah yana iya karba ka mambacci bacci ko mantuwa amma da gangan ka bari to akwai hatsari amma kuma mu sani fa a shari'a in akwai uzuri kamar na wani mitin ko tafiya sallan azhar da la'asar lokaci ɗaya ne idan kuka yi jam'u lil haja wani mitin kuke muhimmi da ba zai a yanke ba da kan zo daga lokaci zuwa lokaci ba kullum ba sai aka bar azhar sai aka sallace ta lokacin la'asar farkonta kamar uku da arba'in yayi ko bai yi ba yayi in aka hada magariba da isha aka bar magariba sai lokacin isha aka yi yayi wani ana jam'u lil haja ya halatta shi wannan shi yasa Allah ya kira lokutan sallah uku azhar la'asar daya magriba isha daya asuba daya aqimi salata tarafayin nahari wa zulafan min al-layli ko kuma aqimi salata liduluki shamsi ila ghasaqi al-layli wa qur'an al-fajr kaga lokuta uku ya kira don azhar da la'asar suna tarayya magriba da isha na tarayya amma in ba haka kawai ba mutum ya zauna yayi sallan babu dalili kwata kwata ya kiyinta sai war haka sai ya ce to bari fa yi azhar babu dalili to malamai suka ce wannan sallah a shari'a idan ya sallace ta a lokacin ko yayi bai da dalili addini bai san sallar da yi ba ko da ya sallace ta addini bai sani ba ibnu hazmi rahimahullah cikin al-muhalla juz'i na biyu shafi 235 yake cewa mafita ga wannan sai dai zauna ya ta istighfari yayi ta tuba yayi ta yawaita sallolin nafila yayi ta yawaita sadakoki yayi ta ayyukan alkhairi da ko Allah zai karba sai ya cike masa gurbin wancan amma yace wai ya tashi ya sallace ta yace ba mu san wannan addini ba in abun ya ɗaure maka kai ka gane duk ibadar da take da lokaci ba a canja lokacin ta babu uzuri ai Allah ce inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta tana da lokaci yanzu a Ramadan an ce shahru Ramadan alladhi unzila fihi alqur'anu hudan linnasi har zuwa karshe Allah ya ce faman shahida minkum kuma shahara falyasum sai wani ya zauna ba rashin lafiya ba uzuri sai ya ce kai shi fa ba zai Ramadan yanzu ba sai Shawwal yayi sai ƙi da mu sai shawwal bayan ya yi sallah karamar sallah sallar azumi sai azumi ramadan ya yi ai kun ba wa kanku fatawa don ibada tana da lokaci amma wanda yake da uzurin rashin lafiya fa idan ya za a karba ko ba za a karba ba za a karba aikin hajji ana yi a zulhijja sai wani ya ce a'a mu ba za mu yi zulhijja bari mu je mu yi zulka'ada mu yi da wuri ma kafin lokacin ya yi sai ya yi gabanin zulhijja ta yi za a karba ba zai yi ba to me yasa a sallah kuma kace za a karba lokacin ta ya wuce ai duka ibadu ne masu lokaci ibada da ke da lokaci in ka canja lokacin sai ka ka dalili in akwai uzurin rashin lafiya sai a karba uzurin bacci sai a karba uzurin mantuwa sai a karba babu dalili eh kawai wallahi ba na son tashi ne wannan ba uzuri bane sai dai ka yi bayani ka shirya yadda za ka yi bayani gobe kiyama amin na'am to aran ma ya kara jeho da tambaya to a gaba na gaba saboda lokaci ya ja ma iya yi insha Allah ta'ala magana akan lokutan sallah in muka shiga cikin lokacin sallah ina ji ba za a yi tafsirin ba a yanzu insha Allah ta'ala bismillah Allah ta'ala ya taimake mu za mu tashi kan aya ta 140 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارا قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون am taquluna ba haka ba kuna cewa ku yahudu wan nasara inna ibrahima lalle annabi ibrahim wa isma'ila da annabi isma'il wa ishaqa da annabi ishaqa wa yaquba da annabi yaquba wal asbada da waɗannan jikoki annabawan da suka zo bayan annabi yaqub irin annabi yusuf kuka ce kanu sun kasance hudan yahudawa ne yahuda suka ce duk waɗancan ma yahudawa ne au nasara nasara kuma suka ce duk annabawan nan ma ai nasara ne sai Allah ya ce qul a antum a'lamu amilla shin ku kuka san addinin su ko kuma Allah ne ya sani ku da Allah waye fi ilimi tambaya ce istifhamul inkari wa man azlamu mimman katama shahadatan indahu min Allah wane ne yayi zalunci kamar mutumin da ya san gaskiya ya ɓoye ta ya ki bayyana gaskiya saboda wata manufa tasa ta duniya waye zalunci irinsa ya ce wa mallahu bi ghafilin ku sani cewa Allah ba mai gafala ba ne amma ta'amaluna daga abubuwan da kuke aikatawa wannan dalilin saukan wannan aya shine yahudu wa nasara burbudinsu wanda suka rayu da annabin mu muhammad sallallahu alaihi wasallam sun mai da shi abun alfahari suka daina addini in an ce su shigo musulunci sai su ki sai su ya to ai annabi ibrahim bai yahude ne ai annabi isma'ila ma bai yahude ne ai annabi Isaka ma bai yahude ne annabi yaqub ma addinin mu yayi sai suka zauna tinkaho ba sa yin addini haka su kuma annasara sai su annabi ibrahim ba nasari ne annabi isma'il ba nasari ne ai annabi yaquba ma ba nasari nan ne babansa ma Isaka ba nasari ne sai suna wannan da'awa to shine sai Allah ta'ala ya musu tambaya yace am taquluna inna ibrahima wa isma'ila wa ishaqa wa yaquba wal asbata kanu hudan aw nasara kun ce al yahudu ne inji yahudawa an nasara ne inji nasara Allah ce qul a antum a'lamu amillah ku ne kuka sani ko kuma Allah subhanahu wata'ala ne ya sani wannan babu kokonto Allah ne ya sani kalmar a am taquluna am din nan a wurin malamai yana da ma'anan bal a taƙuluna ne bal kuma kaga ya zama menene ya zama intikal ne ko kuma ya zama menene iftirabul ibtali ana bata da awar da suka to in bal ya zo yana gaya maka maganar da ake so a bada ansa ta zuƙi ta mallace ba a yi da ita ba sannan kuma sai a saka alifun alifun kuma shine adatul istifham wato ayat tambaya yadda kake da question mark haka to ita ma ayat tambaya ce shine an bata magana sai ka ce am bi ma'ana bal ataquluna inna ibrahima wa isma'ila wa ishaqa wa yaquba wal asbata kanu hudan aw nasara to Allah ta'ala ya kora magana su yace zuki ta mallace sai kuma yace sai musu tambaya ta inkari kalmar taquluna ya zama sune mukhatabuna da su ake magana wato yanzu qur'ani anan yana addressing yana magana da al-yahudu wan nasara taquluna kun ce ku yahudu wan nasara wannan haka imamu hafsu yake karantawa haka imamu kisa'i rahimahullahu ta'ala yake karantawa haka amma in ka dauka zaka ce kuma ayaquluna Shi ne suna cewa to anan mu musulmi ake gaya mana abin da yahudu wanda nasara ke fada ba su ne abokanan zance ba hmm. su suka fada sai Allah yake ba mu labarin suna gaya muku hmm. ay yaquluna suna fada haka imamu nafi yake karanta wanda imamu hafs imamu warshu da kalun ɗalibansa ne hmm. yana karantawa da haka zai ce me ay yaquluna am ya sai ce am ya ƙuluna haka imamu nafi zai ce am ya haka suke karantawa miya Kuluna sai zama kenan suna fada amma amta kuluna kuna fada don kace amta Kuluna to su yahudu wannan sare da su Allah yake magana kai tsaye hmm. in yace am Kuluna to mu ake ba wa labarin su hmm. cewa ba haka bane ai suna ce muku ma inna ibrahima lalle annabi ibrahim mun yi bayanin tarihinsa hmm. a kissarsa kaɗan a baya ba laifi kila gaba mun samu zango za iya karawa shine wanda dukkan annaba suke intisabi zuwa gare shi kusan dukkan annabawan da Allah ta'ala ya turo bayansa tun da ya wuce kusan babu wani annabin da bai da alaka na jini da annabi ibrahim irin darajar da Allah subhanahu wata'ala ya bashi sannan wa isma'ila annabi isma'il shine dan annabi ibrahim na farko wanda mamarsa wace ce hajar sannan wa ishaka annabi ishaka shine ɗansa na biyu mamarsa ita ce wace ce sara wa yaqub yaqub kuma ɗan annabi ishaka ne wal asbat asbat kuma wanda suka fito daga tsatson annabi yaqub kanu suka ce muku sun kasance hudan yahudawa ne inji yahudu au nasara ko nasara ne inji su annasara saboda kowa yana so a jingina annabawan zuwa ga addininsa to sai Allah ya tambaye su ya ce a qul a antum a'lamu amilla yanzu da Allah ku kuka sani ne ko Allah ne sani shi yake cewa istifhamul inkari wato tambayan ka ake amma kalubalantan ka ake yi kamar yadda Allah ya tambaya cikin suratul naml ce Allahu khairun amma yushrikuna yanzu Allah ya fi alkhairi ko waɗanda kuke yin shirka da Allah su suka fi alkhairi zaka ce Allah da gunki ɗaya ne to kaga wannan tambaya ce ta inkari sai ya ce qul a antum a'lamu amilla yanzu ku kuka sani ne ko Allah ne ya sani ku ne kuka fi sani ko kuma Allah ta'ala shi ya fi sani shi ne tambayar da Allah ta'ala ya musu a nan wurin me dalili Allah ya musu wannan tambaya sai ya ce a'lamu dan ya nuna su ba su da ilimi kuma Qur'ani ya bayyana mana a cikin suratu Ali Imran akwai ayoyi guda uku da suka fassara wannan ayoyi din inda Allah ta'ala ya ce ba su da ilimi ne ya kuma nuna musu cewa ai annabi Ibrahim ya zo gabanin ma addinin Yahudu wa Nasara ne ta yaya za a mutumin da ya zo ya shuɗe gabanin addinin ka ya zo shi ya koma zuwa ga Allah kuma ka ce addinin yake bi sai Allah ya ce to ai ba ku da ilimi ne a ran ma duba cikin suratu ali imrana aya ta 65 da ta 6 da ta 7 ya ahlal kitabi lima tuhajjuna fi ibrahim qul ya ahlal kitabi lima tuhajjuna fi ibrahim wama wama التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم, فلم تحاجون ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون ما كان إبراهيم, ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان waɗannan ayoyi guda uku da aran mayaka a cikin ali imrana da aya ta 60 da biyar da ta shida da ta bakwai ke fassara wannan magana din shi qur'ani yufassiru ba'dahu ba'dan babu tafsirin da ke da daɗi kamar qur'ani ya fassara kansa da kansa A nan an gaya mana cewa sun ce annabi ibrahim isma'ila ishaqa yaquba asbada yahudu ne ko nasara yahudu sun ce yahuda nasara sun ce nasara sai Allah ya ce a qul a antum a'lamu amillah a waɗancan ayoyin ka sai ya bayyana maka hakikanin ma me faru Allah ya ce ya ahlal kitabi lima tuhajjuna fi ibrahima me yasa kuke jayayya ne da musulmai da sauran mabiya addinai a cikin ibrahim kuna cewa annabi ibrahim ba yahude ne inji yahudu ba nasare ne inji nasara me yasa kuke jayayya fi ibrahima wama unzilat at-tauratu wal injilu illa min ba'di amma fa ba a saukar da at-taura da injila ba sai bayan annabi ibrahim ya shude ta yaza za mutumin da bayan sa aka yi addinin shi kansa kuma ce a shi mabiyin addinin ne ai ba zai yi ba Allah ya ce ba mu saukar da at-taura da injila ba sai bayan annabi ibrahim ya shude muka saukar da at-taura ga annabi musa da linjila ga annabi isa to ta yaza za wanda ya wuce shekara dubbai gabanin su su zo kuma ya zama shi ma abocin addinin ne kamar yanzu ka kafa kungiyar addini ne sai ka ce shehu usman dan hodiyo Allah ya ji kansa dan kungiyar ka ne kaga idan ka faɗi wannan zai ma'ana ya koma zuwa ga Allah tun baka zo kayi ba to kuma sai ka yana ciki da to ya zama yana ciki ka iya cewa kila ko abin da muka kassasa haka ya karantar amma ka ce memba ne a cikin da kuma wannan ba ya adalci ba ko kuma ka ce ai dan masallacin mu ne masallacin fa'ida a Abuja kaga ai baka yi adalci ba to shi yasa babu dama wanda ya shuɗe gabanin wani abu ya zo bayan sa kuma a ce shi dan abun ne Allah ya ce wa ma unzilatit tawratu wal injilu illa min ba'di ba a saukar da attaura da linjila ba sai bayan annabi ibrahim da shekaru da yawa afala ta akiluna ba za ku hankalta ba ne mutum ya wuce shekara dubbai gabaninku kuma ku zo ku ce membanku ne sai ya yi zama membanku sai ya za a iya zama membansu shi yasa Allah ta'ala yake cewa ma unzilatit tauratu wal injilu illa min ba'di afala taqilun sai ce ha antum haula'i hajajtum fima lakum bihi ilm hajju tuhajjuna fi ma laysa lakum bihi ilmun Allah ya to mun yadda kun taba yin jayayya cikin abin da kuke da ilimi to amma yanzu wata matsalar ba ku da ilimi kuma kuna jayayya Allah ya ce me yasa za ku yi me yasa za ku yi jayayya ka jayayya cikin abin da kake da ilimi da wanda baka da ilimi ita ce irin jayayyar mu a yau idan aka shiga social media da abin da mutum ya sani da wanda bai sani ba da wanda ya karanta da wanda bai karanta ba da wanda yake da labarin da wanda bai da shi komai sai an yi commenting kuma komai sai an yi musu to shine siffar alyahudu wa nasara Allah ya ce kun yi jayayya cikin abin da kuke da ilimi to yanzu ma akan wani addini Ibrahim ya bi ba ku da ilimi kuma kun zo kuna jayayya ta za a yi haka walima tuhajjuna fi ma laysa lakum bihi ilmun wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun Allah yace ni na san addinin Ibrahim da wanda suka biyo bayan sa ku ba ku sani ba sai yace ma kana Ibrahimu yahudiyan wala nasraniya Allah yace annabi Ibrahim baba yahudi bane baba nasare bane maganar da suka yi ta zama zuki ta balle walakin kana hanifan musliman Allah ya ce shi annabi Ibrahim mai karkatuwa zuwa ga tauhidi ne sunan addininsa shine musulunci shi annabi Ibrahim musulmi ne kuma wa ma kana minal ne shi baya shirka kuma ku yanzu akwai shirka a cikin ayyukanku to kaga kenan sai Allah yana cewa ba su da ilimi suke jayayya don haka da suka da suke cewa inna ibrahima wa isma'ila wa ishaqa wa yaquba wal asbada kanu hudan aw nasara ashe kenan ba su da ilimi shi yasa Allah ta'ala ya ce ba ku da ilimi kuke jayayya kuma ƙarin ilimi shine annabi Ibrahim ya zo ya shuɗe daga bayan addinin ku ya zo amma wani addini ya sai Allah ya ce sunan annabi Ibrahim musulmi addinin sa me musulunci mafhum tayyib don haka addinin ibrahim a.s. shi ne musulunci sai allah ya ce kul a antum a'lamu amilla yanzu ku ne kuka sani ko allah ya sani mu sai mu ce la ahadan a'lamu min babu wani wanda ya san ilimi kaman allah komai allah ne ya sani ba haka mun dauki na allah mun bar soki burutsunsu. abin da allah ya faɗa shine dahir su kuma idan suka bar soki burutsu suka rike na Allah sun tsira idan kuma su ba su rike na Allah ba suka rike soki burutsu ya zama sakire shakama kama iska in ka kama ganye ai ka dan rike wani abu wanda ya sake reshe ya kama iska ai shine ya tashi a tutar babu to ya zama an yi sake reshe kama babu an kama iska kenan ko Allah ya ce wa man azlamu mimman katama shahadatan inda min Allah wane ne yayi zalunci fiye da wanda ya boye shaida a wurin Allah ibn abbas allah ya kara masa yadda ya ce boye shaida a nan shine sun karanta cikin attaura da linjila cewa annabin da Allah zai turo na ƙarshen zamani sunansa annabi Muhammad a inda ba kira sunansa ba an kira siffofinsa sai suka ɓoye dukkan siffofi din wannan yasa za ka ga takardun wasu mabiya addinai za ka ga ana ta revising ɗinsu a ce revise kaza akwai version kaza akwai revise standard kaza me dalili ana ta ƙoƙarin amending ɗinsu ne da manufar a cire siffar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi yasa Allah ya ce wa man azlamu mimman katama shahadatan ku min Allah wane ne yayi zalunci ai bi ma'ana la ahadan azlamu mimman katama shahadatan ku min Allah duk zalunci babu wanda yayi zalunci kamar wanda ya san gaskiya ya boye ta kuma yahudu wa sara sun karanta gaskiya na annabin karshen zamani sai suka boye siffarsa sai Allah ya ce babu wanda ya zalunci irin su babu wanda ya zalunci irin al-yahudu wan nasara ji Allah subhanahu Ta'ala a cikin wannan aya kuma a cikin su ana samun wanda suke samun burbudin gaskiyar daga cikin attaura da injila sai su musulunta misali akwai irin uh, Sheikh Yusuf Estes da ke America daga ina ya shiga musulunci ya ce daga addinin nasara ne iya cikin manya-manyan shehunansu a ƙasar amerika daga littafin ya fahimci musulunci gaskiya ne yayi godiya ga Allah ya dawo da ki Qur'ani ya bi Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akwai Abdurrahim Green yana ingila mai wa'azi ne ba da harka sai yawo duniya yana da'awa daga ina ya koya yake daga Linji ya fahimci annabi muhammad gaskiya ne saboda duk yadda aka kokarin a cire siffarsa akwai ayoyin da har yanzu aka bi su siffarsa na nan a fili in ka ɗauki tsohon alkawari duba deuteronomy 1818 za ka ga hujjoji kaca-kaca da ke bayyana cewa wannan annabi na karshen zamani shine annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam in ka ɗauki sabon alkawari akwai ayoyi da dama duba kamar the book of john chapter 1 verse 18 verse 19 za ka ga hujjoji kace-kace da ke dura duba the book of john ka duba za ka ga akwai dalilai da dama har yanzu da suke tabbatar da wannan annabi na karshen zamani da allah alkawarin zai turo shine annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam in ka je ka gaida su abraman green ke da awa abin zai baka sha'awa asalin su ba musu bane duba ayin dr abu amina bilal phillips yana zuwa har najeriya amma ya shiga musulunci da miya daga la ya fahimci musulunci gaskiya ne zai bi qur'ani waɗannan duka misalai ne akwai su da dama wanda asali haka suke wanda sun ga gaskiyar ba su ɓoye ba amma me yasa anan Allah ya ce sun ɓoye gaskiya saboda majority da su ake magana kashi casa'in cikin ɗari sun ga gaskiyar amma sun ɓoye ta waɗanda suka bi gaskiyar suka bi su ne Allah ta'ala yake yaba musu a ma duba cikin suratul araf aya ta 157 alladhina yattabi'una ar an nabiyya alladhina yattabi'una ar an nabiyya al-ummiyya alladhi yajidunahu maktuban 'indahum fit tawrah الذي يجدونه مكتوبا عند عنده في التوراة والإنجيل يأمرهم يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه koma khalil husari Allah ya ji gansa a wannan aya cikin suratul araf aya ta da da hamsin bakwai Allah ta'ala ya mana bayanin waɗanda suka ga gaskiya suka bi ya ce yace alladina yattabi'una rasulan nabiyyal ummiya su ne wanda suke bin ar-rasul annabi muhammad annabi annabi muhammad al-ummi din duka shine wanda suka same shi inda hum fit taurati wal injil sun karanta sifasa a taura sun zo sun bi shi a qur'ani sun karanta al-injila sun zo sun bi shi a qur'ani inda hum fit taurati ya bil ma'ruf wa yanhahum anil munkari yana umurtan su da abu mai kyau yana hana su mai muni to kaga waɗanda suka fahimci gaskiya a taura ko linjila suka zo suka bi qur'ani suka bi annabi muhammad to su allah yake yabo don haka su a cikin wannan aya din an toge su daga waɗanda allah ta'ala yake cewa man azlamu mimman katama shahadatan hu min allah dan su ba su boye gaskiya ba bal ma sun fahimci gaskiyar kuma suna yawo babu dare babu rana suna da'awa don kiran mutane zuwa ga gaskiya din allah ta'ala yawaita mana irin su duk wanda bai gane kyan musulunci ba Allah ya ganar da shi ya sa mu gudu tare mu tsira tare mu shiga aljanna tare Allah ya ce wa mallahu bi ghafilin amma ta'maluna amma ku yahudu ku sani da annasara duk fa abun da kuke wa Allah na batanci Allah baya gafala ba wai ya manta bane ku ce Allah yana da da Uzairu dan Allah ne Isa dan Allah ne Allah ya ce bai fa gafala ba saboda mai wannan kuma yana kara kwantar da hankalinmu ne cewa duk wanda ya gayyato fushin Allah kaga Allah bai kama shi ba to wani tara masa ake yi duk wanda ya jingina aihuwa ga Allah subhanahu wataala Allah ya ce a gaya masa bai gafala daga wannan ba ko a musulmai ne wanda ya wa Allah zuki ta malle to Allah ta'ala ya ce a gaya masa bai gafala ba shi yasa ya kwantar da hankalinmu a cikin suratu Ibrahim aya ta hamsin da biyu ya ce kada mu rika zaton Allah ta'ala yana gafala daga abin da azzalumai mushrikai ke aikatawa bismillah arama aya ta 42 wala tahsabanna Allah ghafilan amma ya'malu adh-dhalimun hmm. innama yu'akhiruhum li yawmin tashkhasu fihi al-absar jazakumullahu khaira Allah ya ce wala ta tahsabanna ku musulmai masu imani kada ku yi zaton annallaha ghafilan cewa Allah ya gafala ko ya manta ko ya samu rafkanuwa daga abin da azzalumai suke aikatawa ma'anan azzalumai anan ya dauki karamin zalunci ko shirka don inna shirka la zulmun azim mafi girman zalunci shine shirka jingina ɗaga Allah zalunci ne cewa annabi Isa ba yahudi ne ko ba nasare zalunci ne cewa annabi isma'il ko is'aka ko yaquba ko jikokinsu yahudu ko nasara ne zalunci ne allah ya ce abinda azzalumai suke ba mu fada ba muna musu jinkiri ne zuwa lokacin da allah ta'ala zai kama su don haka allah ta'ala sai ya ce wa mallahu bi ghafilin amma ta'amaluna Allah ba mai gafala bane daga abinda kuke aikatawa ko wa mallahu bi ghafilin amma ya amaluna Allah ba mai gafala bane daga abun da su suke aikatawa al-yahudu wan nasara Allah ta'ala baya mantawa duk aikin da mutum yayi ko a duniya ba a kama shi ba zai je filin kiyama sai a baje masa littafin sa ran da za a ce ikra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba man ihtada fa inna ma yahtadi li nafsi wa man dhalla fa inna ma yadhillu alayha wa la taziru waziratun wizra ukhra wa ma kunna na hatta nab'atha rasula mutum ya ce mali hadar kitab la yughadiru sagiratan wala kabiratan illa ahsaha fawajadu ma amilu hadira wala yadhlimu murabbuka ahada Allah ba zai zalunci kowa ba abinda muka shuka a kiyama shi za mu girbe Allah ta'ala ya ba mu ikon shuka alheri ya taimake mu wajen girbe alkhairi sai ƙur'ani ya ce تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون تلك أمة قد خلت إبراهيم Ismail Ishaka Yaqub da 'ya'yansu da jikokinsu wata al'umma ce da ta wuce laha ma kasabat abinda ta aikata shine nata walakum ma kasabtum abinda kuka aikata shine naku wala tusaluna amma kanu ya'maluna ba mai tambayan ku daga abinda suke aikatawa Qur'ani yana maimaita magana don muhimmancinta a baya aya ta 134 mun fassara ayan nan muka kawo ma'anan al'umma guda biyu a Qur'ani guda biyar a Qur'ani wanda haka aran mai ta zagawa yana dauko mana ayoyin kuma ga ayar an kara maimaita ta bayan ayoyi guda bakwai Allah ya kara cewa tilka ummatun qad khalat ba laifi mu kalli wani bangare kuma na fasara nata tilka ummatun qad khalat Allah ya ce wata al'umma ce da ta shuɗe me yasa aka kira al'umma ɗaya da ta shuɗe saboda annabi ibrahim ya yi da'awa ya wuce iya da littafi annabi isma'il iya da littafi annabi ishaq iya da littafi annabi yaqub na da littafi amma zamaninsu ya saba da juna a bangaren da'awa in an samu tarayya kaɗan ne tsakani amma Allah bai ce tilkal umman ba sai ce tilka ummatun hikima malamai suka ce dukkanin wanda suka biyo bayan annabi ibrahim annabawa kusan babu wanda bai da alaka na jini daga annabi ibrahim na farko annabi ibrahim ya zo bayansa isma'ila da ishaka aka samu annabi yaqub bayan annabi yaqub annabi yusuf a bayan nan aka samu annabi ayyub a bayan nan aka sami annabi shu'aib a bayan nan aka zo aka samu annabi zulkifl bayan lokaci ya ja aka samu annabi musa da annabi isa bayan wucewan annabi isa da shekara nawa allah ya turo annabi mu shekara ɗari shida a cikin magana mafi inganci to kaga dukkaninsu sun koma zuwa ga jininsa ne tun da ku asalinsu tushen ɗaya ne sai aka ce tilka ummatun qad khalat don duka wanda suka biyo bayansa suna da alakar jini da shi a cikin annabawa so tun da ku asalin al'ummar daga ibrahim ne wanda yake kana ummatan qanitan lillahi hanifan walam yaku yakun minal mushrikina kuma aka ce wadhkur fi kitabi ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya to zaka shine asalin tushen al'umma din ayoyin da muka bi a baya babu laifi mu dan bada tarihin ibrahim saboda alaka da munasaba da wannan aya dan ya fitar da ma'anan tilka ummatun qad khalat annabi ibrahim alaihi salam mun fara bayanin tarihin sa da ya tashi ya ga taurari sun fito yace wannan Allah ne da suka bace yace a'a ba Allah bane har zuwa fitowan wata ita ma ta bace yace idan Allah bai shirya shi bina cikin mutane batattu har rana fito ta fito yace wannan Allah ne babba daga karshe ya roki Allah subhanahu wataala ya bayyana masa addinin gaskiya Allah yace aslim yace aslamtu li rabbil alamin Ibrahim an haife shi sunan babansa Azara idh qala Ibrahim li abihi Azara atattakhidhu asnaman aliha an ya tashi ne a kasar Iraki a yau kasar da kake ji ta iraq tana makwabciya da saudi arabia tana makwabciya da syria tana makwabciya da jordan tana makwabciya ta wani bangare da palestine da isra'ila wannan kasar iraq a nan annabi ibrahim ya tashi da ya tashi da allah ya da masa addini sai fara kiran mutanensa zuwa ga addini ya yi ta musu da'awa suna masa sharri suna marbatanci hankalinsa bai tashi ba ya ci gaba da musu wa'azi har ya kai matakin da ya fara yin da'awa zuwa ga babansa da ladabi yana ya abati limata abudu ma la yasma'u wala yubsiru wala yughni anka shay'a haba babana me yasa kake bautawa gumakan da ba sa gani sannan ba sa ji ba za su amfanar da kai da komai ba haba baba ka duba ladabi irin nasa ya abati hmm. haka yake kiran mahaifinsa wanda yake bayyana maka duk yadda mahaifinka ya kafurce ya ji musulunci ba dama ka ce kai hmm. sai ka ce haba baba habawa ne yana musu wa'azi yana musu da'awa suna masa sharri har yaga hujja ta kare ba su yadda da shi ba babansa yake cewa la illam tantahi la arjumannaka wa hajurni maliya ko hmm. ko ka daina abin da kake ko kuma mu jefe ka ga abin da yasa uba ce zai kashe ɗansa ai ya kai iyaka sun bayyana gaba ga Ibrahim iyakar gaba za su kashe su halakar da shi sai suka fara mar barazana Ibrahim bai daina wa'azi bai yana musu wa'azi yana jan ayoyi da Allah ya saukar masa yana da'awa a cikin suhuf nasa da Allah ya bashi Don mun ci Allah ya bashi littafin suhuf da yace suhuf Ibrahim wa Musa ko kuma allam yunabba bima fi bima fi suhuf Musa wa Ibrahim alladhi waffa so a nan Allah ya kira littafin da ya bashi sai yana karanta musu littafin da kadaituwar Allah daga baya ga wa'azi bai yi ba da littafi sai musu wa'azi practically wa'azi practically shine tun da gumaka suke bautawa to sai ya zo ya dauki gatari sai kakkarya gumakan nan adama za ka dan kawo mana ayoyin dan ka sauwaka mu sai ya dauki gatari ya kakkarya gumaka da ya kakkarya sai ya rataye a babban gunki din suna zuwa suka ce wa ya aikata wannan man fa'ala hadha bi alihatina قالوا تالله قال تالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين فجعلهم جذابا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين قالوا سمعنا قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم قالوا قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم فاسألوهم إن فقالوا إنكم أنتم الظالمون ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا يغفر لكم ولما تعبدون من دون الله نعم. أفلا تعقلون قالوا حذروه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على فجعلناهم الأخسرين wala ai sai mu ɗauka Muhammad Khalil Husari ne da kansa aka kasance a waɗannan ayoyi a cikin suratul anbiya Allah ya bayyana mana kissar Ibrahim wannan bangaren kowa ya sani saboda karancin lokaci ba sai na bata lokaci a kanta ba muhimmin abu ne da suka zo suka ce man fa'ala hadha bi alihatina innahu lamina zalimin qalu sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim da aka karya kan suka ce waye karya allolin mu ai ya zama azzalimi Ibrahim na zuwa suka ce mun san wani matashi na aibata su kullun yana zagin su sunansa Ibrahim haka ba ka ce kai ka aikata wannan sai ya ce ku tambaye su tun da ga ɗaya mai mutu ku tambaye wata suka ce ai ka san ba sa magana sai ce a'a kuma ku zauna kuna bautawa Allah da bai san waye da ke shi ba yanzu da Allah ya muku hankali ka ce Allahnka an zo an karya shi wani an gurɗa shi wani an mare shi wani an za ta yi masa gatari kuma ba wanda ya san wanda ya musu ya na lalacewa ta yi yawa to shine musu wa'azi practically kenan a fili a aikace yake ha ba ai kun zama dolaye kai Allahnka bai san wanda ya mare shi ba ka zo ka dabda waye mare ka baya ji waye karya ka shi bai sani ba a ba ya lalace suka ɗauke shi suka jefa ibrahim a cikin wuta ana jefa shi sai yana cewa hasbi allahu wa ni'mal wakil wannan addu'a muhimmiya ce in kana cikin jarrabawa da fitina yana fada sai allah ya ce kulna ya na rukuni bardan wa salaman ala ibrahim allah ya ce wuta ta yi sanyi sai ta yi sanyi a lokacin da ya tseratar da ibrahim ibrahim sai aka umurce shi da hijira gabanin ya yi hijira sai auri ita yar uwarsa sara sara yar bafarsa ne babbansa ne ya haife ta sai suka yi aure sai ya ɗauke ta daga iraki sai gudu ɓangaren ƙasar siriya da falastinu a yanzu sai kuma ɗan uwansa lutu lutu kuma ɗan wansa ne sai ɗauki lutu da lutu da matar sai suka yi hijira ke Allah yake cewa wa najjaynahu wa ludan ila alqaryati allati mm. barakna fi halin alamina sai muka tseratar da shi da lutu zuwa ga kasa mai albarka a lokacin kasa mai albarka shine baitul maqdis sai suka yi hijira suka koma can wajen palestine suka zauna tsakanin palestine da syria lokacin ana cewa kasar sham gaba ɗayanta mai ke faruwa sun zauna a wurin kuma sai Allah ya turo fari na ruwa sai zama babu abinci sai Ibrahim ya ɗauki iyalinsa da Lut sai suka koma ƙasar Misira shine ƙasar Egypt a yanzu sai suka yi wasu 'yan shekaru bayan shekaru da eh, ruwa ya dawo ƙasar Sham kenan wajen Palestine da Syria sai Ibrahim ya kwara komawa wurin ya ci gaba da rayuwa a wurin saboda jama'a za su kashe shi ita sara sai zama har ta yi shekaru da yawa yana ba ta uzuri Allah ya kaddara ba ta haihu ba ibrahim kuma yana so ya haihu kula ga wannan sai ta fahimci yana son haihuwa sai ta ce to ga wacce take karkashin ta hajar sai ta ce ka auri hajar mana sai auri hajar yana auren hajar sai Allah ya ba ta juna biyu sai ta haifi annabi isma'il a lokacin da ta haife shi kuma saboda yanayi na mata sai kuma sara abin ya dame ta wance ta zo bayana ta haihu ne kuma za a ce ai juya ce sai zama ya ƙi daɗi tsakanin sara tare da ita ta ce a wuri hajar ɗin sai allah ya umarci annabi ibrahim ya ɗauki hajar ainihin hajar ya mai da ita makka shine gindin ka'aba a yanzu sai ya ɗauke ta sai ya da ita makka sai bar wannan tana palestine wannan tana makka shi yasa ya roƙi allah lokacin da ya wuri hajar cewa rabbi habli rabbi habli mina salihin Allah yake cewa yace Allah ka bani daga cikin salihai Allah yace fa basharnahu bi ghulamin halim sai Allah ya bashi annabi Ibrahim to sai bar iyalinsa daya annabi Ismail sai bar iyali daya na Palestine daya tana tana makka to haka yake ta shutulin tsakani daga can ya je can daga can ya je can lokacin da ya kai ta makka ya ajiye to makka kuma sahara ne babu ruwa babu tsirrai fili ne kawai haka sai ajiye ta auren ta wurin ita hajiyar ɗanta ismail yana shan nono ta ce ah, a Allahu amaraka bi haza Allah ne ce ka kawo mu wurin nan ya ce Allah ne sai ta ce to idan in haka ne Allah ba zai walakanta mu ba sai batta a wurin zai juya tausayi ya kama su shi ba zai saba umarnin Allah ba an ce ya kawo su wurin ya ajiye ya kawo ya ajiye zai juya kuma yana tausayi to me za su ci a nan Ɗan ruwan da na bar musu da abinci dan kaɗan ne shi ne yake ta addu'a lokacin da ya juya yake cewa ya bar iyalansa biwadin gairi jizari inda bai cikal muharram rabbana li yuqimar sala faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim sai wannan addu'a din abincin da ya bar musu da ruwa sai ya kare bayan lokaci ta rasa ruwan sha shi da take hawa dutsen safa da marwa take kai kawo ta hau nan tana neman ruwa ta tafi a guje ta dawo nan ta sake komawa can sanda ta yi sau bakwai ba ta samu ruwa ba can sai a shi Allah amsa addu'ar ta inda Isma'il ta bai sai ta ga ruwa na kulkulowa ƙarƙashin Isma'il wannan shine ruwan zanzan to sai ta zo da gaggawa sai ta dawo gindin ruwan hmm. sai ta ɗiba ta sha sai ta bashi shi ma yana sha to dalilin samun ruwan zanzam kenan daga wannan dan sa'ayin da take tsakanin safa da marwa take addu'a sai ruwan ya fito gurbin isma'il alaihi salam a lokacin kuma sai shi isma'il din wasu makwabta suka yi hijira su ma suka dawo don sunan su hurjum suna yaren larabci to a cikin su suka roke ta to ki ba mu ikon zama kusa da ke mu rika shan ruwan nan ma sai ta ce bismillah hmm. sai suka zauna a wurin suna shan ruwan zanzam da ita har suka ƴaƴansu suka girma ibrahim sai ya ga yesu na so sai ya aure ta to yaren larabci take isma'il yaren larabci take anan ya koyi yaren larabci ya zama kuma shine baban larabawa daga wannan hurjum ya aure yaren su larabci ne daga kuma wannan gidan aka samu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga nan ya aure ta ya kuma bar wacce da take ina Palestine ita kuma daga baya ita ma da aka yi addu'a sai Allah ya ba ta aihuwan ishaka ita sara Shi ne Allah ya ce fa basharnahu bi ishaka biyan mina salihin sai aka samu ishaq ga mace ɗaya na baitul maqdis ga ɗaya na makka haka yake kai kawo da wannan malamai ke cewa idan kana da iyalai biyu zama wuri ya gagara to in kaɗa ya raba tsakanin su ana samun saukin fitintinu saboda dalilin wannan fitina yasa ya raba su biyu to a lokacin kuma da ya bar can ya ƙara dawowa maka sai aka masa umarni da ya gina ka'aba shine wa idh yarfa'u ibrahimul qawaida min albaici wa isma'ilu rabbana taqabbal minna innaka anta samir alim zo yake ginawan shine har aka samu wannan makamu ibrahim da ya hau ɗansa ke miko masa tubali isma'il a lokacin suka gina ka'aba bayan sun gina ka'aba yayi addu'a rabbana waj'alna muslimain laka zuwa rabbana wab'ath fihim rasulan Allah ya turo annabi Muhammad dalilin wannan amsa sa a wannan tsakanin ne kuma da yake tsananin kaunar Ibrahim sai aka ce ya yanka yake kaunar Ismail aka ce ya yanka Ismail din shine falan ma balaga ma ahu sa'a ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbauka fanzur ma za tara sai yana tsananin kaunarsa lokacin shi kadai ne dan amma bai musu ba sai ce ya abatif almatu umar ya ce baba tun da Allah ya ce ka yanka ni a mafarki ka gani bismillah sai ya kwanta ya ce bismillah a yanka a cikin safar sai Allah ya fanshe shi da ragon da aka fanshe shi to wannan shine kissar tilka ummatun qad khalat bayan Ibrahim ya shude ya bar Isma'il zuwa Yaqub duka annabawa ne Yaqub ya tashi ya bar Annabi Yusuf daga Annabi Yusuf zuwa Ayyub daga nan aka samu zuwa Shu'aibu zuwa Zulkifl bayan zamani Annabi Musa ya zo shi tukunna Annabi Isa ya zo kaga ya zama duka tilka ummatun qad khalat saboda tushen su ɗaya ne laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wala tusaluna amma kanu ya'maluna abinda suka yi na nagarta shine nasu abinda mu ma muka yi shine namu Allah ba zai tambayi wani aikin wani ba sai mu tsaya mu yi ayyuka na alkhairi karshen wannan aya abinda zan kara karkashin a antum a'lamu amilla ibnu usaymin rahimahullah na cewa da Allah ce ku kuka sani ko Allah yadda ya tambaye yahudu a yau ma sai mu tambayi kanmu duk wani abin da ya tabbata tauƙifi ne hmm. kar mu canja shi hmm. in Allah ya faɗa ko annabi mu tsaya yadda yake yau sai ka ga mutum sai ya ɗauki sallama assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sai canja assalamu allahi alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sai ya canja sai ka tambaye shi a antum a'lamu amillah hmm. annabi ya ce jazakumullahu khairan a hadisin abu da man sana ilaikum ma'rufan uku yau ɗabi'a sai mutum ya ce jazakumur rahman menene laifin ka faɗi lafazin da annabi ya faɗa jazakumullahu khairan waye ce ka ce jazakumur rahmanu khairan ai Allah shi ne rahman amma me yasa ka canja suna ba za ka kira lafazin da annabi ya kira ba sai mu ce sai mu ce ar-rasulu a'lamu aw anta a'lam ko kuma a antum a'lamu amin rasul sai mu tambaye ka duk abin da ya shafi irin da za jazakumullahu khairan assalamu alaikum wa barakatuh ba a zo ka kara wani abu ko ka rage haka annabi ya faɗe su ko qur'ani ya faɗa imani sai ka tsaya daidai wa daida mu duba addu'ar da ake ta karshe a bacci wanda annabi ya koya Abu Zarri da ya zo yin ta a karshe Abu Zarri gifari ko hadisin bara abu azib hadisin muslim karshen addu'an yace wa bi nabiyyika arsalta da annabin da ka aiko da albara bin azib zafi da sai ce wa bi rasuli allazi arsalta saboda ai arsalta ya yafi dace da rasul Sani bai ce a'a ce maka nabi wa bi arsalta ni annabi na sa a an rasul ba duk da annabin ne rasul sai ce karka canja yadda na baka haka zaka fada hmm. baka yawan gyara komai sai mun yi na zamani ba daidai ne. yadda musulunci ya ce assalamu alaikum ko assalamu alaikum wa rahmatullah ko assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuhu fadai shi haka ba wani salamu allahi alaikum wa rahmatuhu wa barakatuhu ko assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala duka ana karawa ko jazakumur rahmanu khairan irin kwakwalar ɗaliban ilimi wallahi ba daidai ba ne duk abin da ya zo a ƙur'ani ko hadisi ka bi shi sau da gaba shine ka kubuta amma ka je kana kwaskwari ma sai mu ce kai ka sani ko allah ne ya sani in kai ka sani ko annabi ne ya sani annabi ya faɗa kai ka canja abin da ya faɗa ka sa wata kalma ka cire wata gyara kake masa ko menene addini ba a yin sa da kirkire kirkire musulunci is all about kabishi yadda aka saukar da shi shine addini Allah ya bamu ikon bi sau da kafa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh amin ya hayyu ya qayyum amin